To, <clears throat> Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barka da azumi. Um, da yake azumi ake ba zan iya surutu ba sosai idan in na ce zan yi surutu sosai ni na san me zan fuskanta zuwa anjima ko ba haka ba shi yasa nake so ne a hankali kawai ina so na faɗi muku cewa to birnin sofa ya fara zuwa ƙarshe dan ina tunanin saura episode ɗaya ko biyu za a gama birnin su. so ba za mu bar ku haka ba insha Allah bayan sallah in Allah ya so yadda zan fara sabon shiri wanda zan dinga sa shi a December channel din birnin su da kuka sani ba zan canza ba saboda sabon shirin nan da zan fara shiri ne mai kyau sosai wanda wallahi wallahi ya fi birnin so storyline din ya fi birnin so kyau sosai ban so kai misin da shirin nan ina so ya zama da cewa da mun fara sakin shirin ba za a bakka baya ba da kai za a fara har zuwa ƙarshe shirin nan ya fi birnin su kai zan iya cewa shirin nan ya fi kowane shiri kyau da kuke kallo ya fi kowane shiri kyau ban so da ya cika ku da surutu za ku ce na gaya muku da kanku saboda labari ne wanda ya shafi family issue haka eh akwai soyayya amma ba wai wani sosai bane sosai labari ne wanda ya shafi irin kamar amma ba haka ya zan sashi haka irin riba caution haka irin ka yi wani abu haka to ba zai iya ban san da yadda zan sa abin a ce ba saboda ni ba bahaushe ba ne ko ba haka ba su ku dai jira ni kawai in allah ya so ya yadda za ta fashi na mance ba gaya muku sunan shirin sunan shirin anwar sunan shirin anwar hmm. ba damuwa kawai ne ku je ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun saki za a sanar ku sannan idan har ka kalla birnin so episode 14 wato kashi na sha hudu ina so ka danna likin sannan kai yi comment ya birnin so da yake kasancewa ne tana fashewa ko kuma ba ta fashewa sai wani jiya kyau ko ba haka ba duk da na riga na san yanzu ma dai views din sarrafa ban san dai dalili ba dai amma dai alhamdulillah dai wanda dole dai zamu ce alhamdulillah mun gode wa Allah so ku jira mu kawai sunan shirin da zamu fara kawo muku bayan sallah insha Allah ba da dadewa ba anwar anwar yawwa so ina mu kowa fata alkhairi Allah ya biya mu kowa bukatun shi na alkhairi Allah ya sa mu dace a cikin wannan wata na 晚上，晚上。